يفعل المدى تحت حمد دار الجاهلين وحتى الشاهد هي انت وظل سنة الجاهلين تقوم فوق عقل ألا يرد أبو الرزا حسبا الأرض هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامام ابو داود والمسلمين سنه سنه ابو داود الصلاة فإن كل ما بين السماء من السماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قالت العقل بين أسفله واعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم الله تعالى فوق العقل ليس مجرد حديث أكيد أكيد سورة الإسلام malin ke shi ne hadisi na a kasa kun shi dubu da dari bakwai da ashirin da uku ma wa gaud ya kawo hadisin ne a wani babi da ya kulla ke babul iltihiyya babi da zai magana zai rage ma masu aƙidar jahanniyyanci sa ga masu kai da sunayen Allah da shi kofin sa masu yan jihar bin sabuwar ya'yan koji kofin jihar bin dirham mun karanta tarihi ba tun daga karatu mun da suna yi mun karanta asalin daga ina suka fara wata ga a baya ga wawa mana da sake mana da kake za mu karanta insha Allah to a ƙarƙashin wannan babin da ya kulla wata imamu tirmidhi shi a cikin sunan tirmidhi ya kawo shi yace babu sirrati ala al-jahmiya ya kai kawo sunan ba shi ma kawo hadisi ya ga shi ya ambaci kalmar rati to shi kuma imamu abu dawud ya ce ko babu fil fil jahmiya sai kawo hadisin na zaɓi mu karanta hadisin da sanadinsa to da abin da za mu tattauna game da hadisin da ya samu ya sanadiyyar muka jinkirta bayanin zuwa yau yana da alaka da sanadin mu ne an gani ah, imam abu da yake حدثنا محمد بن الصباح أي البزار قال حدثنا الوليد بن أبي ثور مريك سننا الوليد بن أبي ثور تكتوناه عكيش قال عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وهذا قال في إمام أبو دار نفركوشين محمد بن الصباح محمد بن الصباح وقال من نجيسي نجيسي إمام الدرار لكي تجلسونا نعلي لكي تجلسونا نعلي لكي تجلسونا هل انت نجسين الوليد من ابي الثور وقع اولا اولا حديثه تسي يكي يزوى عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب كنت في الفضحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na kasance a wani guri da kira fafaha a cikin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tare da mu akwai manzon Allah tare da mu muna da yawa har annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yace fa marrat bihi sahabun fa nazara ilaiha fa qala sai manzon Allah sai sai sai hadari ko jirgi haka ya taso haka ya zo zai wuce haka irin yadda za a ga jirgi a sama yana tafiya da manzon Allah da ya kalla sai ya ce ma na hadhihi sai ce me kuke kiran su da yayin sunan wannan abin da kika ce wani suna kuke kiran shi qalu suka ce as-sahab girgije qala sai ce wal musna ita kuma ana kiran shi al musna shi ma sunan girgije suka ce suka ce wal musna qala muzalla sai ce wal anan kuma ana kiran shi al anan ka su kwaɗi suna ɗaya ya tara mu suna biyu قال أبو داود إمام أبو داود da في واحد من يقول قرن يجي كرن هذا حديث الكلام قرن العنان جيدا yace kafin da san wannan hadisin ba da masaniya cikakke a kan cewa a nan shi ma yana nufin girgiji sai da na karanta wannan hadisi kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da daruna ma bu'da bainas samai wal ard shin kun san menene nisan da ke tsakanin sama da ƙasa قالوا لا ندري اسكت وقتل يا رسول الله قال في شيء ان بعد ما بينهما اما واحده او النجاه او ثلاث وسبعون سنه شيء تبيع لك مكانا كفى هو سما نيساني ذيكي تبيع نا shekara saba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku ya ce sun sama'u fauka haka zaliki haka daga wannan saman zuwa saman da ke gaba da wannan shi ma kamar haka ne hatta adda sab'a samawati manzo masallar suna fata wasallam ya lissafa mushi har ke ya kirga samai bakwai mana daga ƙasa zuwa sama daga sama ta zuwa sama ta biyu daga sama ta biyu zuwa sama ta uku har sama ta kowanne tazarar da ke tsakani irin tazarar kenan Allah sallallahu alaihi faɗa musu wannan yace yace thumma fawqa as-sadi'a bahrun Allah ce sannan kuma a saman sama ta bakwai akwai wata koyi baina asfalihi wa alahu mithlu ma baina sama'i ila sama'i kogin kuma tsakanin kasan kogin inda ƙarshen kogin yake a zurfi zuwa sama inda ruwan kogin ya ƙare shi ma kamar nisan tsakanin sama zuwa sama ne yana da zurfi sosai yake ya sun mafo ka zalika zamaniya yake sun ma'ana ظهورهم العرش yake sa'an nan a saman waɗannan zamban da koyi da komai sa'an kuma al'arshin sauƙi ne shi kuma al'arshin bayyana asfali wa rahu mislu ma bayyana sama'i ila sama shi ma daga kafan mafarin al'arshi zuwa ƙarshen al'arshi inda ta fiye a sama shi ma tazarar kamar tazarar da ke tsakanin wata sama ne zuwa wata sama amma kawai ya ce a yi al'arshi yake على رؤوسهم أسمى ليجزون الله تعالى فوق ذلك فكان ألا فتوى من السماء أو إنه وكا حديث الإمام أبو داود يروي حتى ما إمام الترمذي يروي وكما بما يتي واخرجه ايضا الترمذي وابن ماجه ما من ماذا يجي هو وفيه عدة وانا هنا جمع يتي اتي حديث ابوي وتا الا اما اجاب عنها ابن القيم رحمه الله اما امام ابن القيم الحديثية جاب لحمسة وتا الا لعدد ابوي احديث في تحريم سنن أبي داود أنت تاتي يكون تحريم سنن أبي داود وهذا مواجب وقوم الله تحريم سنن أبي داود ومدد لنا شيء إمام مسلم إمام مسلم أنا فايز كيف لا da har malam yadda musu da shi har yau ya yi ma ya yi wa ɗalibai istihadi sau da su ne kuwa kuma ba ta cewa illa ba illa ba shi ba malam shi ba sai da ya kawo madina yake an ya kawo yake wa kharaja wa ibn majah wa tirmidhi wa qala hasan al-gharib yake imam ibn majah da imam tirmidhi su ma sun fitar da wannan hadisi kuma yake suka ce hadisi imam tirmidhi yake hadisi ne hasan al-gharib yake wa rawa sharif بعض هذا الحديث عن سماك يجي إمام شريك ya roto wani sashi na wannan hadisin daga simak mu fahimta sunan da abidar wanda ya roto daga simak shine alwali bin abi kaw yake wuru mai yi ko sai nan imama malam malam ibnu kai ke fada mana daga cikin abin da imamu tirmidhi ya fada bayan da ya roto hadisi sai sai mana wannan hadisin ba daga alwalid bin abi kaw kadai aka ji ba an ji ba daga wa daga daga wa شريك shi ma daga shimal kamar da alwalid bin abi sau shi ma daga gawa shimal duka su suke a gawa da shimal shimal ya kirkace da kada kuna ibn qayyim ya fata radda hada alhadith ko kada rudda hada alhadith shay'an yace wasu sun ji karfan wannan hadisi saboda dalilai guda biyu dalili na farko suka ce bi anna fihi alwalid bin abi thawb suka ce ba za su karbi hadisin ba a gurin su hadisin bai inganta ba saboda a ruwayan hadisin akwai wannan da ake kira alwali ibn abi saurin duk da akwai shi a ruwayan ba ka ba za su karbi ruwayan hadisin sai suka ce dalilinsu na biyu shine bima rawahu tirmidhi suka ce kuma shi alwalid bin abi thawb la yuhtajju bihi suka ce ai yana da rauni ba a kafa hujja da shi a hadisi ba shi malamai waɗanda suka roƙi hadisi ake ake dogaro da su a kafa hujja suka ce da shi ne sa su ne rashin wayar hadisi shi ya saba ma ma rawa ku ce a cikin fatada عن الحسن عن أبي هريرة رواه الحديث na Imam Abu Dawud ya roƙe Imam Muslim ya roƙo wani hadisi wajen kwaje shi kuma hadisin zuwa ga Abu Hurairah ba an Abbas bin Abu Bakar ba wannan yana Abbas bin Abu Bakar ko shi kuma wancan ya roƙo ne daga Abu Hurairah Allah mu lokacin da ya kare da asali shi wancan wanda mafi da su ya ko yana da bambanci ga wannan ta hanya guda hanya ta farko shine abu hurairu ya fi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zara da ke da sama zuwa sama da kuma kowace sama zuwa sama da ke sama da a cikin alaihi wasallam ya abu da ke shekara hamsin shi na ke ce shekara ɗari biyar shi kuma na ce tafi shekara na da bakin da ne ko da dubu da ko da suka ce waɗannan dalilai guda biyu na wancan sau da an samu alwali suna ne sau da kuma saba ma wannan hadisin na imamu da wannan dalilin ba su kashe hadisin me da shi na da suke kama da shi kuma yan jami'a ne suke kama hujja da wancan hadisi na da da da shi kuma wancan wancan babu cewa Allah yana sama sai da masu ko da sun mutu bayan da suka ba za su yi da wannan na Abbas bin Abdul Muttalib gane to menene الحديث الاول بالوليد بن ابي ثوب فاتن يجي ركز حديث ويدور عن سماع الوليد بن ابي ثوب الحديث وهي حديث وانا كل هنا مستمر مع فاتن يجي فجن الوليد لم ينفرد به yake saboda haifa wani shi kada ya rodo hadisin da shi ba yake balta ma'ahu alaihi ibrahim bin bin rahman yake ga ibrahim bin rahman shi ma ya rodo hadisin da kuma ya fitar shi an gane shi ma ibrahim bin rahman ya rodo ne an iman shi ma daga daga iman وإلا saboda a tsorin min al-ibrob ya sa ba za ka sai a cikin ba so da shi yana da rauni na yau da shi to Ibrahim bin Muhammad kuma laifa da Ibrahim bin Muhammad an bai da ku to yana yi cikin hadisi ko da wancan yana da rauni na yau da shi sai ga ya kawo na ba yanzu shi kanshi na riwayar alwali bin al-ibrob ya zama hasanu da gairi kowa da wani shi ko Ibrahim bin Muhammad shi kuma ya zama ya zama ingantacce duk da shi abubuwali al'awwali ne na bi kau ba a tuhumarsa da karya kana abin da ya sa ya rike da rauni ba su ba su wanda rike ba ne ko ba mun yana ba mun yana musulkani ba ne an fahimta ba yake kuma duka sauran so imam abu dawo yaro sa'an nan na farko yake sa'an nan warawa ku aiban an mu'minin ajiyar kai shi ma an shi ma amur bin abi kai shi ma sake rawaitowa daga shimar wanda alwalid bin abi kai shi ma yaro daga shi da shi kuma amur bin abi kai shi kuma shi ma tuka ne yau sai da ran ba faro kenan da ba abin ibrahim bin rahman da kuma wa amur ibn abi kai an gane shi kuma ya rawaito shi ma daga shimar wanda ta wannan ruwayar ne shi ma mutum ne ya rawaito daga abdu bin kai ها يجي موقف يجي حدثنا عمرو بن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن قيس أكروي أكروي عن ذلك وكاغو ne ke nuna cewa wannan bai zama bai zama bai zama dalilin da yasa yana son hadisi ko da hadisi yana da mutaba ya da mutaba ko da kuma zai a wannan abu na farko ke a shi sa sai daga cikin malaman hadis yake cewa wa inna ma zabbu روايته ما يخالف قول الجهمية yake fashe yin alwalin ne a cikin sauƙi ya fashe ne aka tsarkare aka rike فكان صور الرواية صور معلمة عمرو بن أبي الخير لإبراهيم الرحمن فإن أبو ديسا حتى في رواية الوليد بن أبي الخير أنه روى ما يخالف مولى الجهلية إلى مولى أبو الديرو يا صاحب أبو الجهلية سكت سكت يجي وجيء إلاك والمعسرة عند الأرض يجي وجيء إلاك والمعسرة عند الأرض أما تبدو يا سيدي حكروا الحديث ko da wanda ya fito hadisi yana da yana da rauni amma yana da a hadisi yana zama ne tabbatacce to bai sa ba a ba a kallon mutaba'a a ka rike wannan ruwaya yake zai fi shi kenan kawai shi da kawai yana haranci ma da hadisi to ga wannan illa ta farko da ta fara kaga babu kenan ko to illa ta biyu shine ya sa'a ma wancan kun ji hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito daga abu hurairah shi ya ce khamsu mi'ati سنة يقوم أن يأتي واحدة أو ثنالي أو ثلاث وسبعون عن ذلك سيأتي وأما معارضته بحديث الحسن كان أبي غريرة وفاسدة أيضا يأتي هكذا متبقي يأتي سواء أيضا تكرر لو أنت رواية مع الحسن البصري يبدأ أبو غريرة يأتي ويأفريكي تكرر مكاني يأتي جماعة مغنى فرناشي zai haku sai akwai me yasa yace fa da yiwu ba a fa hadisan hasan hada imam tirmidhi shi rawaito wannan hadisin na Alhassan zuwa abu huraira amma shi ma bayan da ya rawaito hadisin yana gama faɗan hadisin zuwa ƙarshe sai kuke hadisin shi kan da don mu fahimci abin da ya tafi alwari bin abin sau kenan kuma. na shi ne sahawa jahiliya shi wannan kuka ce kun ji karfan wannan saboda shi wanda ya roto hadisin da kashi ba ya roto shi amma kuma da inganta ba na step road ko haka waje amma sai step din bata zama kuma ko da wancan ya taba su wannan kuma ya ba su kofa an fahimta ku ah, Yake na farko kenan a ah, sannan imamu tun ribayar da bayan da ya rawaito ya faɗi ya faɗi wancan cewa ya nuna cewa hadisin ke inganta ba ya ce dalilin rashin ingancin hadisin shi ba mu tafi ya ce ya ce yurwa an ayyu wa yunus bin ubay wa ali bin zaid qalu ya ce waɗannan manya manyan malaman hadisin malamai da na jarhu wa ta'dil waɗanda suke faɗan wani suna waɗanda ake yi rinsa suke faɗan wani ana karɓar hadisin wani ba a karɓa yace sun ce lam yasma al hasan min abi hurairah sun ce al hasan al basri bai taba jin hadisi daga abu hurairah an fahimta ko ana wanda yake hasan ya ce mishi abu hurairah ya ce to ya ma hasan ne hasan al basri ne kariya ko da hasan al basri bai taba jin ko hadisi daga abu hurairah an fahimta ko haka ba mutum zai tsefe ya nuna dalilin da yake nuna cewa hadisin bai ba bai inganta ba to dai shi kuma imam ibn qayyim al jawziya Allah ya kare Allah ya kai gafarta mishi an ya kan waɗannan sai ce ko mukaddara ma hadisin da ke cikin sunan tirmidhi ya inganta ni dai ya a matsayin ya inganta don kan yanzu ya ba da hukun bai inganta ba yanzu ya sake dawa da ita a ce ta inganta for the sake of argument to kuma sai ko da ya inganta ma bai sa'a ma wancan hadisin al-abbas bin abdul mufalli an fahimta ku sai ya ke nan an ce wannan shekara ɗari biyar wannan shekara saba'in da uku ko da ɗaya ko da biyu amma kuma ce bai nema bai sa wa shari'a zai ce وأما اختلاف مقدار المساقة في حديثي العباس وأبي هريرة وهو مما يشهد بتفسير كل منهما للآخر شكي وزن حديث مع أبو هريرة عن عباس بن المطلب da nisan tafiyan ya saba yake saba ma nisan tafiyan yana tsara karma magarciyar magana ne ba dalilin rauna ta magana yake ne ta yake fa innal musafata yakhtalifu bi taqdiriha bi hadd ikhtilaf as-sayr al-waqi' fiha saboda ai kowace tafiya ana sabawa ne da gwargwadon da kuma gwargwadon abin da aka yi amfani da shi wajen tafiya ko ba gani ba sai ba da misali yace fa sayrul barid masalan yaqta bi qadri sayr rikab al-ibil sab'a marrat Yake tafiya da ake yi na al-barid al-barid ah shi ne wani dawakai ne da ake shiryawa a lokacin da babu mota su dawakan ana shirya su aikin su ko shi ya kai sako ha ana kiran su a kasan hausa a lokacin da wata wata suna kiran irin wannan sabon sabon karka kwana shi ne wuce sama tafi da ciki an gane ku so da wani can bare din shi doki ne an yi tsere ne a kamar da wakan da za ka haure za ka je gari ka tafiya hankali ka nemi guri ka yada zango a su babu wannan misali za ka yi sako na je misali za a iya doki ne misali a garau wani lokacin yana kafita ka fita a kwanga wani lokacin yana guri kaza shi na nan in ya tashi ba gudu yana isa wajen dokin gara ko zai je garin sabo da kiwa da siya in sai za shi a shi kare ta kare zo na huta ya gama hutu kuma sai kawo ma sai kama tafiya to wannan ba mu haka zai miƙa ne wancan ko shi ma zai zabara yana kai ma wancan shi ma zai miƙa ne ne ya tafi to shi ma ba zai dawo sai za ka wani sako daga can zai zama safon da inda za a yi tafiya ne na kwana bakwai sai a yi kwana da an fahimta ku ya ce to wannan haka yake a sanannen abu yadda suke tafiya yake cewa yake wa hada ma'lumun bin waqi yake wannan abu ne sananne a kafin da ke faruwa yau da gobe kama tasiru bil

yace wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shekara saba'in da wani abu sai zama manzo Allah yana nufin tafiya irin na wancan sayyul bari wancan da yake shekara ɗari biyar shi kuma yana nufin tafiya da ta saba na rakumi da tafiya ɗaukar kaya an fahimta ku sai ya ce in wannan dalilin sai sa a dunkula hadisi ba ta da la'akari da wannan abin da suka sani na tafiya ba yace to ayan qur'ani ma shi a kare ta ne. Mun gaji ku في بعد مثال آية الموت معاد التي تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مداره خمسين ألف سنة يوم كان مداره خمسين ألف سنة ملائكة سنة أورا زواج الله ها أولا ينجا أولا ألا يريدوني أما أقول وانا hamsina alfasara kwana dubu hamsin shekara dubu hamsin shine kuma ya zama yini ne a wajen wa Allah shine da malaiku ke haurawa da ayyukan bayi zuwa gare shi kaga nan Allah sai lissafa yini da cewa hamsina alfa sana kwana dubu shekara dubu hamsin amma cikin sotul hajji Allah ya ce wa inda yawman inda rabbika lijami ka alfi sanatin ya ce rana dai a wajen ubangiji kamar shekara dubu ne sai an ce shekara dubu hamsin na ce shekara na dubu da wato sajida ha يدبر الأمر من السماء إلى الرب ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون نرى خمسين ألف سنة كقومي ألف سنة أو ما يبدأوا wannan take shi ma irin wannan bayani ya danganta da wani irin tafiya ta an fahimta ku shi yasa sai daga cikin malaman tafsiri a wannan zamanin da wani har da ya mishi tambaya ya ce ga wannan ayan an ce rafiya albasara ga wancan an ce alfu sanatin min ma da uzur wannan shekara dubu hamsin wannan shekara dubu ɗaya. Ya ce ba yace ba ba safani ba ce hau ya mishi bayanin yadda aka yi zama ba safani ba ya yace to ga bayani yadda za ka gani duk da shi aka yi ko ba za ka fi waye na musallar hadis da waye da waye da waye sai na ce zai na yanzu na gama shan shayi ina faɗa mana yake tsari da ya ba har nan ya ce yanzu na gama shan shayi ya ka tambaye ni da mai kai shayi sai na ce na yi shayi da lintar da madara da siga yau aka aka ce yanzu ya gama shan shayi aka ce kai da me kai shayi yake na yi shayi da madara da kauda da da miru wanne ne shi ba shayi ba duka zai so zan su shayi amma abu ɗaya aka hana mara daban-daban amma kuma da sai kuma duka a wata laifi a ce to ku shi ake kira contradiction a turanci shine a yaren malamin usul ne suke kira ikhtilafu tanawwa ya saba amma kuma nau'in abin ya sa abin ne ya saba so da nau'iyya din ba ikhtilafu ba ba ba contradiction ba ba cin kawai don mai shafu yanzu wannan ma da yau ya kawo ne a kaddara cewa hadisi na duniya ne ya inganta in ya inganta yana da mafita a wajen malam an fahimta ko balle ko bai ba sai inganta an fahimta abin yanzu Allah ya sa mu gani لما فيه فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تعويله ولا تشبيهه ولا تبديله يجي wannan abin بك فلا نسيت وفي خلى فلو madaukakin وما أشبهه ma ashbahu da ان اجمع الطلب لذا ابن بقى باتات في اجماع يا اخي رحمه الله الله يقال الله يمس رحمه سكى حقوة نقله ودن نقل موش وقبوله ذكر من شأيه لشي ولم يتعرفوا لرده فوق الفجرة ذكر هو كرد لرجل في ترخابة ولا تعويله بس كل معنى شبه ولا تشبيهه بس متى تفقا تفقا ونبا ولا تمزيني يقوم شكو كانوا قوة تشيئة فلن سفر حل الله ثم هذا في بس أقاش مالي جي وأجمع السلف متى ما تاتى ما إذن إيه إجماعي على على إثبات استواء الله على عرشه أكن تبت الزا إذن هو حل مدهو كجنسا في أثناء العرشه فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ saka ya zama wajibi mu tabbatar ma Allah madaukakin sarki wannan sifa ba tare da yin tahrifi ba ba tare da korewa ba ba tare da ta kaifafawa ba mana mu kwatanta da na wani ko ba tare da misaltawa ba alaiki wa huwa siwa'un haqiqiyyun kuma zuwa ne na hakika ba wai majazi ba ma'ana wanda ma'anansa al-ulu wal istiqrar shine ɗaukaka da kuma tabbatuwa ala wajihin yaliqu billahi ta'ala ta yadda ya dace da shi Allah madaukakin sarki wannan ita ce aqida eh Allah madaukakin sarki ya ce ne ta kan arashi ya tabbata kan arashi in ka ce to ya yadda ne sai mutum yadda ya dace da shi ba fahimta ku amma da ce maka yadda ya so da ba taba zuwa na gani ba yau yace wa qad fassarahu ahlul ta'wil bi ismillah su masu kore siffofin Allah madaukakin sarki a daidai nan sai suke canza ma'anan waɗannan ayoyin sun mastawa alal arshi ko alal arshi stawa su ce ai ma'ana alal arshi staula ba shi stawa ba sai zama ta samu ziyadar ne labu ko ziyadar labu ko sun mastaula alal arshi shi ne wani istila istila da hausa shi ne ka fasa kamar a ce mamaya wata ma'anar mamaya ko yau zo kamar kirkiyo idan tana expanded na wani na kara zama nasa. shi ne shi ne istila shi ne istila Allah kuma ya ya tsarkaka daga wani yace wa naruddu alaihi za mu sarakki ma sabaqa fil qa'idati rabi'a da abin da ya gabata a ƙa'ida ta hudu wa nazidu wajhan raji'an kuma za mu kara wata fuska ta hudu ne rabi ne wannan fuska ta hudu shine annahu la yu'rafu fil lughati al-arabiyya bi hadha al-ma'na shine asa bai zama wani sananne a yaren larabci cewa ana fassara al-istiwa'u da al-istila ma'anar su ba dai bane laraba ba su amfani da shi haka kwata kwata so da ma'anar su ya ban ban yace wa wajhan khamisan fuska ne biyar da za a ƙara musu rage da shi shine annahu yalzamu alayhi lawazim batila in kuma aka fassara alistiwa da alistila to dole ya lazanci wasu dole a lazanta ma Allah wani wani lazanci da barna ne ne wannan shine annal arsha lam yakun milkan lillahi thumma tawla alayhi ba'd shine ma'anar abu shine abin da yake nuna shine asali tun farko alƙarshen ba mallakin Allah ba ne a sai daga baya sai mamaye al'arshin sai zama na shi da ko hausa na aka ce mutum ya mamaye abu yana to asali ne ba na shi wani kuma da ya dace karba karba da ne da karbi shine wannan alisti ila a larabci shine abin da ba na ta bane asali amma so da kafiwar kafin mai shi karfi ha kafin shi ta dara, sai ka kwace sai ka mamaye abu shi ne ma'anar alifita yanzu wanda ya fassara ya ce a karkace arrahmanu ala al'arshi tawa kace arrahmanu ala al'arshi taula to kaga abin da yake jingina wa Allah kenan abin da yake jingina wa Allah cewa al'arshin lam yakun milkan lillahi thumma istawla alayhi ba'd asali ba ba mallakin Allah bane daga baya sai Allah madaukakin sarki sai ya mamaye shi sai ya zan billahi sai ya zan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira subhanahu amma yaquluna malaka wal arsh ita kun ba kalman al arsh ya Allah ya ce asalil khas bil malik haka ce al arsh ya Allah rabbi da larawa da sani ma'anar ka ce al arsh shine kado ko kujera wanda aka keɓance shi da mai mulki duk wani gurin zama ko kujerar zama wanda aka keɓance shi keɓantacce ne ga mai mulki shi ne ma'anar al'abshi a larabci mata bayani a farkon karatu ko da duk inda Allah ya kira kalmar al'abshi a Qur'ani abin da yake kira da ma'anar ko ba da misali cikin suratul naml Allah ya kira al'ashi a cikin suratul naml so biyu ko so uku ko so hudu ma فرقوا الهدى هو ليس ولها عرض عظيم نبيه النبي لم يتم من, من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين نوقوا يجي نجه لها عرشها نوض أتحذري أم تكون من الذين لا يحذلون نوض ما قيل هكذا عرشي قالت كأنه dubu kaga duka wannan Allah madaukakin sarki Allah ya shafi gadan sarautar malikatu saba ko eh duka wa suna ce bilki a ba sunan ta bane ba bane ba wani sura ba su bane ba wani dalili ne wa sunan ta ne labari ne na Isra'iliya to manzo Allah ya ce ka magana da ku la tusaddiqu wa la tusaddiqu saraka sai dai kawai suna bilkis ya masa daɗi amma ba ba sunan ta bane abinda qur'ani ya kira ta ce ya da yake labari sunan da ya kira ta saba kawai to ya saba kuskure ne ai ina fara ta fara inda muka wara muke wanda wasu suke cewa bai misali saboda kila kuma fara ka ba za a gane sai ka fara ka amma ka ka fara ki sai ka filtri irin kadin ne sunan kenan ina ba ku kure ku ko yanzu da ka ba ma da Allah ta ya ce karka farko gaskata su mun su fara magana abinda yake Isra'iliya ko babu wata sunna ko aya da ta gaskata to kan ku gaskata ko kare ta ko bar shi a rake an gane ku to kaga a wannan duka wurare hudun nan Allah ya kira al'arshi ya tabbata da ni kujera ne na sarauta ko gadon sarauta duk da hauke a tsarin sarauta ba a ce kujerar sarauta sai dai gado ko da kujerar ya masu nake ne gadon sarauta yau to haka mun ba da misali sotu yusuf ko sotu yusuf iya da da annabi yusuf ya shigo wa rafa abawai ala al-arshi wa qarru lahu sujjada kaga duka Allah yana musala ne akan yana sifarta kalori na sarauta wannan shine ma'anar al'arshi a larabci kuma ita ce ma'anar da Qur'ani ya kira sauran duka al'arshi ya fara da su a cikin a cikin Qur'ani yace wa fi shar'i a yaren shari'ar musulunci kuma al'arshul azim wallazi stawa alayhi ar-rahman jalla jalaluhu amma ana magana a yaren musulunci aka ce al'arshu ana nufin wannan al'arshi mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya daidaita mai rahama ya daidaita a kansa wanda ya ɗaukaka ya girma mai buwaya yace wa huwa wa huwa a'la al-makhluqat wa akbaruha kuma shi al'arshi shi ne mafi ɗaukakan halittun Allah kuma shi ne mafi girman halittun Allah duk wani halitta da Allah ya babu da ya kai al'arshi girma babu da ya kai al'arshi girma yace wa wasaqahu Allah bi annahu azim الله مدوك جزا يا ثمة العرش جوا العرش إلى الجماعة رب العرش العظيم وبأنه كريم الله ثمة العرش إلى كريم وبأنه مجيد والعرش المجيد فعال بما يقول الله ثمة سكن جزا عظيم لكريم لمجيد بك جرمان بك جرمان يا جرمان الكمبما ده مثل العرش yake wal kursi ghayru arsh shi kuma al kursi ba shi bane al arsh yake li anna al arsh huwa mastawa alayhi Allah ta'ala al arsh shine inda Allah madaukakin sarki ya daidaita Allah madaukakin sarki cewa ya daidaita me ce ya zauna kada ka fassara cewa Allah ya zauna ko gani ba istiwa daban shuf daban ko gani ba din kuma yana da cikin abin da ya sa wasu wanda ke kokarin kore su ko sa ya za ki Allah ya zauna to wa ce maka ya zauna shi ya ce ya daidaita to ya daidaita kama ya yi ubihi nan to kokolon ka bai baka to haka ya sa kokolon ka ya baka an shi laisa ka mithlihi shay'un ko haka bane in akwai wani abu kamar shi ne to da sai ka sai kokolon ka ya baka to amma shi ne ka duk ne sai ko ba ka hakura ba ka take ta abin da aka fara maka sai ko kuta kutawa wajen kwatantawa shi ke sai ka karyatawa so da in kwakwalwar ka ka haka ba ka kwatancin sai ka ce to karya ne ko ba da wani والكرسي جبل العرش جبل يتوى الكرسي موضع قدمي قدمي شو كما shi ne gurin da Allah bihire ne na kadami biyu na Allah maɗaukacin sarki shiganigan Allah maɗaukacin sarki guda biyu da kawai bin Abbas kamar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare shi a gare shi ke cewa al-kursiyyu mawdu'u mawdu'u al-qadamaini wal arshi la yaqduru ahadun qadarahu yace al-kursi gurin kadami ne na Allah maɗaukacin sarki guda biyu shi kuma al-arshi babu wanda yake faɗa maka ya ga faɗin da yake ya girma an fahimta ku ce wannan hadisin Imam al-Hakim ya rawaito da cikin al-Musaddaq al-Sahihai kuma yace hadisi ne sahihi akan sharadin Bukhari da Muslim amma su ba su fitar da shi to ga wannan ya tabbatar maka cewa Allah al-Arshi a ina yake kenan a sama a sama an fahimta ku shi malaki am sifatu الرابعة عشرة صفة تقوم شاهد هنا صفة تعالى العلوم yanzu kai da cewa ka tabbata cewa al'arshi yana ne yana sama kuma Allah ya daidaita yana a kan al'arshi to shi kaga tabbas Allah madaukakin sarki yana sama da kowa ke ya sama da san da tabbatar maka da tabbatuwan al'arshi da tabbatuwan al'arshi yana sama ne da Allah a kafi al'ashi duka sai zai zo zai tabbata maka kuma da cewa Allah yana ina yana sabbi yadda al'ulu min sifatin lahi sabita lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf daukakuwar Allah madaukakin sarki da daga cikin sifofin Allah tabbatacce a Qur'ani da sunna da kuma ijma'in magabata qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa al-aliyyul azim cewa Allah madaukakin sarki shine al-ali al-azim wannan mala ya kawo cikin shura. kuma shi ne ƙarshen ayatul kursi ko suratul baqara Allah ya ce shi ne al-ali علو علو علو علو الصفة العلو الصفة لكم العلو النفس وكما كان العلو الذات أغاني أما فأنا فأنا معلومة معلومة أخيرة سنة سنة سنة هنا بين كلمة الذات أصلي أصلي maluma sun fara amfani da kalman zati daga daga saboda raddi ma malaman falsafanci an gane ko so da raddi wa malaman falsafanci amma ba zai tabbata hadisi da sunna shine annabs ba a azrat an gane ko shine annabs ba azrat malaki wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikin sallarsa a sujada yana ta subhana rabbiyal a'la ko na ji wani malami a Kano yana cewa wai in kace musu Allah yana ko'ina sun ce ƙarya ne amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda Allah bawa ya fi kusa da ubangiji shine in yana cikin sujada don Allah yana sama ne ya za ce kana sujada ka fi kusa da shi a gane cikin ya tafi cewa su jirgin yake cewa أم الجيب وجل اللي يجي فيها سبحان ربي الأعلى سورة جينا ما توقع جينا سيدة كذومي ما تأتي ما شكا فظل ثلاثة يا أبو عاتمنا وأبو عاتمي يجي الله أكبر ما نافكة الوضع ما تأتي سورة لوكة اللي هو نظر أبوي أنا كنت أنه سميك يجي كذي sai ma wani on top ne da manzo Allah sai ce Allahu akbar mana duk yadda na kai da sama to Allah yana sama da ni an fahimta ku ko tafiya yake in ya in yazo zo gurin da hawa ne yana ki in dai gurin da hawa ne manzo yana haurawa yana Allahu akbar Allahu akbar mana duk yadda ka kai da hawa sama ba za mu kai wa Allah yana sama da mu Allah ya sa mu gani to kaga su jira ku ce cewa ke subhana rabbiyal a'la malaka rawu min hudayb min hadith hudayba ibn al-yaman yace wa ajma salafu ala thubut al-ulum lillahi magabata gaba ɗaya sun ijma'i akan tabbatar ma Allah daukaka yace fa yajibu isbatuhu lahu min ghayri tahrif wala ta'til ولا تكييف ولا تمثيل وهو kuma حقيقي يليق بالله يقوم ba كان علينا حقيقة ومجازبة وجر وجه da Allah. yace wa yanqasimu ila qismayn daukakan Allah madaukakin sarki kuma ya kasu gida biyu uluhu sifatin bima'ana anna sifatahu a ah, ya kace ba anna sifatihi to jamu muannas salimu a yusabu bil kasri anna sifatihi mujarrad to jamu muannas yake sau ma'ana siffofin Allah ta'ala uliya sifofi ne mafi daukaka laysa fiha naqsun bi wajhin min al babu wani siffar Allah madaukakin sarki da yake da nakasa ta kunguta fuska shine wannan uluwu sifa an gane ku Allah as-sami'u ne jin sai na sama da na kowa Allah al-basiru ne ganin sai na sama da na kowa Allah al-Allah al-alimu ne ilimin sai na sama da na kowa shine uluwu sifa ne au fahimta ku yake wa uluwu zat shine ulu Nas da muka fara ko yace ma'ana anna zatahu ta'ala amma nan fata ne abun shi ba ba tabi ba yace ma'ana shi zatin sallah madaukakin saki fauka jami'i makhluqati yana sama da shi Allah karantar sa yana sama da dukkan halittunsa kamar da zuwa karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine sama sanan wallahu ta'ala fauka zalik an gane ku tsawo karatunmu na Azizu Fahawiya mun yi bayanin cewa da aka yi Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi kamar yadda muka fara faɗa ba nufin cewa wai al'arshi shi yake riƙe da da Allah maɗaukakin sarki mako Allah maɗaukakin sarki ya ta zarfin wani abu ya ya rike shi yasa ma aka ce maka kursi din ma wasi a kursi kursiyu kursi din ta ta girman sama da kasan gaba da to kuma aka ce maka a sama take kaga cewa ba da kasan ta rike ta ba kenan ko mu ba to ka ina ko mamallakin alkursi din ana ko da babu saban babu al'arshin Allah madaukakin sarki zai warzance ni an fahimta ko yana da cikin kamar zaga ma ahlu ta'wil ta'wil sai shi to in ka ce Allah yana sama doka ka ce Allah sama yana ina a suna faɗan wannan ko ba haka wani sura sai mu kokon ya fasu shi sama shine rikewa a kokon su bai ba su haka da ba su wannan tambayar kuma karka taɓa a faɗo ta siffa ta Allah da ya tabbata a Qur'ani da Sunna duk kullun kai kokarin suran ta mata ya siffar ta to Allah ce ta mata so da ya wuce tunaninka yana abin da ya shafi aqida da sunan Allah da sifofin Allah ba bukatar tunaninka da yanayinka da basirarka to ba ma nan ba aljanna ma Allah ce fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abin da ke aljanna kaga aljanna ya halitta ne na Allah amma Allah manzalla ce a cikin aljanna ko abin da babu wani mutum a duniya da zuciya shi ta taba hararo kamar irin wannan abu to na ga wanda ya aljanna sai ka ranar kai zuciyar ka zai ya hararo ya yi bare har kai kore ka ce bai kamata ya zama da sifa ka samu Allah ya samu gani Allah ya sake maimaita mana ayoyin da muka karanta a baya ayatul fatul muka amintu man fi sama da wancan addu'an rabbana Allah alladhi fi sama oh, da kuma hadisin jariya aina Allah qala fi sama qala aqifaha fa innaha mu'mina yace duk waɗannan dalilai ke nuna cewa Allah madaukakin sarki ya tabbata sau da san samu insha Allah ta'ala zama ta gaba dukkan sauran ah, abin da za mu karanta har shafi na ashirin talatin da biyu duka ya mana magana ne akan tabbatar da ma Allah madaukakin sarki siffa cewa yana sama kafin na kushe ko mu ana ta sifa ta magana abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira وصلى الله وسلم wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم